Daga nan Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da 25. mai yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM na da dalil FM da kuma niyya da ke birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 4 ga watan Nuwambar shekara ta 2016 wato saura kwana hudu kenan a yi zaben shugaban kasa a nan Amurka. Jama'a Mahmud Lalo ne tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato shaɗi na safe kenan a nan Washington DC. Ga kanin labaran duniya. 'Yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a biranen jihar Carolina ta Arewa jiya Alhamis. a turkiyya an kashe akalla mutane takwas wasu fiye da ɗari kuma suka jikkata sakamakon wani harin bam da aka kai a yankin diyar diyarbakir a siriya wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i goma da rasha ta ayyana a birnin aleppo da yaƙi ya daidaita ta fara aiki to a najeriya kawai rundunar tsaro ta soji ta yi ƙarin haske dangane da hare-haren da mayakan yankin niger delta ke ci gaba da kaiwa a wasu jihohin kudu maso yammacin ƙasar eh wannan halin ana ana ci gaba da shi to ana iya cewa wankin hula na neman shi kai ku dare kenan har yanzu ba ku kammala ba za ku ji amsar da zai bayar jan hankula da zaben shugaban amurka ke yi a duniya musamman ma a kasashen afirka ya kai ga a jamhuriyar nijar wasu ɗalibai sun shirya wani wasan kwaikwayo kan zaben So I'm very happy to hear you asking me this question because I want to express myself. You are the candidate of the Democratic Party. Yeah, of course. We have just listened about the candidate of the Republican Party, Mr. Donald Trump. Za ku ji fassara da ƙarin bayani kan wannan wasan kwaikwayo muna kuma tafi da shirin duniya wato duniyar Amurka amma duka fa sai kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum yar takarar ko kuma ce yan takarar shugabancin amurka hillary clinton da donald trump duk sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓe jiya alhamis da dare a jihar carolina ta arewa jihar da kusan tilas duk mai tsammanin zama shugaban amurka tsakanin su ya samu nasara a zaɓen da za a yi talata idan allah ya kai mu tsohon abokin takarar ta zaɓen share fage sanata bani sanders shine ya gabatar da hillary clinton a gangamin da ta yi a birnin raleigh yayin da abokin hamayyar ta na jam'iyyar republican donald trump yake nasa wato gangamin ba nesa daga inda take inda ya magana ga gungun mutane masu ra'ayin sojoji a salem dukkan su biyu sun nana ta caccakar da suke wa juna cewa ɗayan bai cancanci rike shugabancin amurka ba yayin da kuma suke jaddada magoya bayan su cewa ƙuri'unsu suna da tasiri tun farko a wani gangami da taya birnin greenville a jihar ta carolina ta arewan clinton ta gargadi jama'a su san cewa a kullum fa mutum na farko da trump yake sawa a gaba shine trump kuma bai damu da duk wadda hakan zai yi wa illa ba babban mai goya mata baya shugaba obama ya yi mata yakin neman zaɓe a jihar florida wacce tilas masu neman shugabancin amurka a nan ma su samu nasara sakamakon wani sabon kuri'ar jin ra'ayin jama'a sun nuna cewa hillary clinton tana gaba da trump a binciken da jaridar new york times da tashar talabijin ta cbs suka gudanar tana maki 45 yayin da trump yake da maki 42 wacce jaridar washington post da tashar talabijin ta abc e suka gudanar kuma ya nuna tana da kashi 47 shi kuma trump yana da kashi 45 a turkiya an kashe akalla mutane takwas wasu fiye da ɗari kuma suka jikata sakamakon wani harin bam da aka ɓoye cikin mota da aka kai a birnin diyarbakir da ke kudu maso gabashin ƙasar a yau juma'a jami'an ƙasar suka ce an kai harin ne kusa da wani ofishin 'yan sanda biyo bayan kama shugabannin jam'iyyar democrat ta kurɗawa jam'iyyar 'yan hamayya mafi girma a majalisa da wasu akalla wakilai goma sha ɗaya daga jam'iyyar waɗanda suka fi ƙarfi a yankin kurɗawa hakanan an kama wasu masu ra'ayin gurguzu da 'yan ba ruwana a cikin dare da zaman wani bangare na bincike da hukumomi suke yi dangane da ta'addanci wani bayani daga ofishin gwamnan yankin diyabakir ya ce kungiyar pkk ta kurdawa da aka haramta ta ɗauki alhakin kai wannan hari yau shekaru 30 kenan kungiyar ta pkk take ta da kayar baya a kudu maso gabashin turkiya a halin da ake ce kuma a jordan an harbe a kashe sojojin amurka biyu wadanda suke aikin horaswa a waya ta musayar wuta tsakaninsa da jami'an tsaron kasar a wani sansanin mayakan sama na kasar a yau juma'a kamar yadda aka ji daga rundunar sojin kasar ta jordan sojojin na amurka suna cikin wata mota wacce ta tsaya a kofar shiga wannan sansani wani sojan amurka na uku da kuma wani sojan kasar na jordan suna daga cikin waɗanda suka jikkata sakamakon musarautar da aka yi a sansanin mayakan saman da ake kira aljafar da ke kudancin kasar jordan dai kawar amurka ce ta ƙud da To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Siriya wani shirin tsagaita wuta na sawa'i goma da rashi ta ayyana a birnin Aleppo da yake tsaka mai wuya ya fara aiki mataki da zai baiwa farar hula da 'yan tawaye duka damar su fice daga birnin. Babban hafsan hafsoshin Rasha General Valery Gerasimov ya faɗa a farkon makon nan cewa an ɗauka ne domin kaucewa hasarar rayuka na babu gaira babu dalili. shiri da gwamnatin kasar ta siriya ta yi na'am da shi akwai kuma wasu kofofi shida da fara hula za su iya amfani da su domin fita daga birnin duk da haka kungiyoyin 'yan tawaye a aleppo sun yi watsi da tayin da rasha ta gabatar sun zargi rasha da yin karya sun kira wato suna kiran shirin tsagaita wutar a zaman farfaganda ce kawai rasha da siriya sun shirya irin waɗannan tsagaita wuta a baya waɗanda galibi ba su samu nasara ba na baya-bayan nan shine wanda suka ayyana a tsakiyar watan oktoba inda motocin dakon kaya dauke da kayan agaji daga majalisar ɗinkin duniya da kungiyar agaji ta kasa da kasar red cross suka yi wato dako akan iyakar ƙasar ta turkiya suna jiran tabbacin ko suna iya wucewa majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin farar hula 250 suke matuƙar buƙatar kayan masarufi cikin gaggawa a gabashin birnin aleppo da wasu ɗaruruwa waɗanda suke buƙatar kulawar likitoci waɗanda suke wato a nan yankin na Aleppo kenan. ɗaruruwan 'yan sandan faransa ne suka fara rusa makekin sansanin bakin haure a arewa maso gabashin birnin paris a daidai lokacin da gwamnati take kokarin kawar da duk bakin haure daga kan tituna zuwa wasu sansanoni ko wurare da gwamnati ta ware domin haka an dauki wannan matakin ne yau juma'a ƙungiyoyin agaji suka ce akalla mutane dubu uku ne suke zaune a sansanin an ga bakin haure da dama rike da kayayyakin su suna dakun motoci da za su kai su wasu cibiyoyi inda za a tantance su 'yan sanda sun isa sansanin ne da asubahi suka farkar da mutanen waɗanda suke bacci a cikin tantuna ko kuma kan katifu wasu daga su sun rude kuma suna cikin damuwa domin ba san inda za a kai su ba wannan mataki da 'yan sanda suka ɗauka yana zuwa ne mako ɗaya bayan da shugaban ƙasar francois hollande ya ba da umarnin a tarwatsa sansani da ke kale labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a najeriya yayin da hukumomi ke kokarin tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na kasar rundunar sojin kasar ta ce har yanzu akwai mayaka daga yankin niger delta da ke kai hari a wasu yankunan kudu maso yammacin najeriya kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da hassan umar tambol ya yi da kakakin rundunar tsaron najeriya brigadier janar rabi abubakar eh wannan halin ana har yanzu ana ci gaba da shi to ana iya cewa wankin hulla na neman shi kai ku dare kenan har yanzu ba ku kammala ba a'a abin da muke abin muke nufi a operation har yanzu a operation awas ne ya ko eh operation awase eh, yana nan yana ci gaba da aiki shi amma ainihin abubuwan da su an nan yan ta'adda da yan tare kan ba su kana na jidata an riga an kamar diminishin dukkan waɗannan kamsu nasu da kuma su kansu kan eh don haka akwai akwai ɗan kwanciyar hankali a wurin. To amma har yanzu waɗannan 'yan Niger Delta da ke wannan garuruwan da ke jihar Ogun da Lagos ana samun rahotannin cewa wata suna ɗan cin karin su babu baka. Gaskiya ba gaskiya ne ba. Ai tun da muka wannan operation ɗin tun da muka wannan operation ɗin a aka taka musu birki kuma taka birki ne aka musu wannan birki ya taku kuma ina tabbatar da cewa ba wani tashin hankali illa iyaka yanzu abinda jauri ke nan yankin su ne su tabbatar cewa duka wanda ke suke sa hannu suke hannun da gabanin mai an ainihin ana su domin ana an kama jokoki an ainihin a ci gaba da kama jokoki da sauransu kamar yadda kika magana yanzu an mun samu wajen jarkoci yadda dubu ɗari yadda dubu ɗari eh, wanda ke amfani suna amfani da suna ainihin saɗin mai da sauran makamancin su da aiki rawar wurin cewa dukkan su an ce wannan abu sun gudu kuma ba su nan wurin illa iyaka mai yiwuwa kila ba za a rasa ɗaya biyu wanda ke ce ɗan kai sarmaki domin su ɗan samu ainihin sa'a su amma dai kan gaskiya wannan ofishi da muka yi kuma ya yi nasara kuma har yanzu muna cikin wannan abu ko ke karjau an an an an an hari kuma sannan an samu nasara akan wannan abubuwan. A can baya waɗannan 'yan ta'addan suna kashe mutane suna lalata dukiyoyi a halin yanzu ana iya cewa sun daina kenan? Gaskiya sun daina. Ba su mana ai da abin da muka yi ba su nan ma. kamar ni ce dai ba za a rasa ɗaya biyu ba amma ko su ɗin ma ainihin suna suna suna yin abin da tsoro domin duka muna nan muna muna wannan yin sojojin suna nan eh, na ƙasa da wasu da sama da kuma ah, na na ruwa suna nan suna tabbatar cewa an samu ah, ainihin tsawon tsaro a wannan kuma da kuma kwanciyar hankali kuma ina san mutane da akwai da wannan ƙwarafin da to yanzu zuwa wani lokaci ne ake sa ran cewa za ku bar watan waɗannan yankuna a'a to ai kasan barin yake wanda aka ina aka zana cewa na akwai dan tashin hankali dole sai an tabbatar cewa ba wani tashin hankali ko kaɗan a wannan wurin kuma kasan da yake yadda suke wanda mun muna son mu ɗan yi dan kwantan bauna don mu tabbatar cewa ba su dawo a wannan yake ba kaga dole ya kamata a ce an ajiye su wanda za su rika ainihin ainihin kula da irin waɗannan dukiyoyi da kuma hana waɗannan 'yan basu gari zuwa cikin ainihin turu da 'yan ƙasanmu da kuma ainihin bata bayan mai. To yanzu wane sako gare ka ga watan jama'ar da ke waɗannan garuruwan da ke jihohin Ogun da Lagos? Sakon da ke da shi ne don an haɗa kai da sojoji da sauran jami'an tsaro don mu tabbatar cewa waɗannan 'yan basu gari ba su dawo ba 'yan ta'addan nan kuma ba su dawo ba. Brigadier General Rabe Abubakar a Najeriya kenan. To bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda jan hankula da zaben shugaban amurka ke yi a duniya musamman ma a kasashen afirka ya kai ga jamhuriyar ta nijar wasu dalibai suka shirya wani wasan kwaikwayo kan muhawarar 'yan takarar biyu wato donald trump da hillary clinton ga laifin mumuni barma da karin bayani a wani abin da ke nuna alamar cewa matasan kasar nijar na bin diddigin abubuwan da ke wakana a fagen siyasar amurka ɗaliban makarantar lise d'excellence wacce ke karɓar hazikan ɗaliban sassan kasar ta nijar sun gudanar da wani takaitaccen wasan kwaikwayo a game da yakin zaben amurka wanne a cikinsa aka tafka muhawara tsakanin 'yan takara donald trump na jam'iyyar republican da hillary clinton ta jam'iyyar democrat Good morning, Your Excellency, Madam Hillary Clinton. You are the candidate of the Democratic Party. Yeah, of course. We have just listened about the candidate of the Republican Party, Mr. Donald Trump. Daga bisani na tuntubi ɗaliban da suka taka rol a wannan wasan kwaikwayo na kuma fara da Mori Jibo Abdulaziz wanda ya fafata a matsayin Donald Trump inda yake kare manufofinsa a game da makomar 'yan gudun hijira idan ya yi nasarar lashe zaben takwas ga watan Nuwamba. Na ce dai waɗanda za su lege shuje land za su zo za a maida su a ƙasashen su da gogin sun ka zo don a matsayin donald trump in sun zo a united states suna iya kawo matsala suna iya eh, komo barayu ko su shigo cikin wasu gang e tashi hankali su ita su ita sa problem cikin cikin kasa kenan a maida su yahi biska a bar su cikin kasa Adama Abubakar Umaru wacce ke matsayin Hillary Clinton a wannan muhawara ta dage akan abin da take ganin shine mafi a'ala ga kasar Amurka idan ta ci zaɓe. Cewa na yi mutanen da ke zuwa kasar Amurka ya kamata musu wani abu wanda zai sa su zamanto su ji kansu cikin ƙasarsu sabida sun baro su ne suna ba su da ba su iya zama akwai yaƙi na kamata in suka zo nima in gwada musu imani in karɓe su da hannu bibi don su ji daɗin zama cikin ƙasa ta in taimake su tunda baka sani ba duniya ga wata rana yalla mu za mu zama cikin wannan hali su kuma sai su taimake mu haka ne neman jin irin tasirin da zaben mace ta farko a matsayin shugabar kasar amurka a tarihin wannan kasa zai yi a wurin amurkawa na daga cikin tambayoyin da ɗaliban da suka halarci wannan muhawarar wasan kwaikwayo suka yi wa mr philip nelson mashawarci na farko a ofishin jakadancin amurka a niger ga amsar da ya bayar daga bakin alhashi idi bara'u jami'in hulɗa da 'yan jarida zai kasance wani abu da ya kafa tarihi a zaben amurka saboda a karo na farko ne mace za ta kasancewa watakila wacce aka zaba a wannan kujera amma ba wani abu bane wanda zai iya tayar da hankali kamar yadda ya ce saboda amurka ta saba da irin wannan jinsi kowane na da damar faɗin albarkacin baki da kuma damar kasancewa ɗan takara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sule, yanzu bari mu je kan 'yan takarar na asali wato Donald Trump da Hillary Clinton. Inda suke ci gaba da sukar juna a jihohin da suka kasance mafi mahimmanci a zaben da za a yi ranar takwas ga watan nan na Nuwamba. A baya-bayan nan 'yan takarar sun cicciki juna ne kan cancantar zama shugaban ƙasar ta Amurka da farko ga Donald Trump. We know Hillary can't be trusted, we've learned that. Mun san cewa Hillary Clinton ba wata za a amince da ita ce kan abin da ya shafi tsaron Amurka ba. Ku duba batun sakonnin imel ɗinta shin kuna ganin za mu yadda da ita hakan ya sa bai cancanta ta tsaya takarar kujerar shugabancin amurka ba ita ce ta farko da bata cancanta ta tsaya takarar ba idan na kalli waɗannan manyan hafsoshin soji masu sanye da lambobin yabo da ke zaune a bayana sai na ga cewa bai dace a ce ita ce za ta zama shugabarsu ba to ita ma 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton ga abin da take cewa Ina ga ban yi kuskure ba idan na ce abubuwa za su canza, saboda canji wani bangare ne na rayuwa. Wannan haka yake, amma abin tambaya a nan shi ne wani irin canji za mu gani. Shin za mu ga inganci a ƙasar mu ta Amurka? Shin za mu rika fargabar juna ne da makomarmu? Ina so ku ayyana a zuciyarku irin makomar da za mu fuskanta a irin zaɓin da muke da shi. Imagine the different kinds of futures that are available. To kun saurari kalaman Donald Trump da farko sai na Hillary Clinton da karshe ɗin nan kenan. To domin jin irin wainar da za a tuya a ci gaba da rangadin jihohi mafi mahimmanci da 'yan takarar ke yi sai ku ziyarci shafinmu na Facebook wato VOA Hausa da misalin karfe 5 da minti 10 agogon Najeriya da Nijar domin jin irin fashin baki da Ibrahim Alfa Ahmed da sahaba Imam Aliyu za su yi dangane da kamfen ɗin da ake yi. amma yanzu bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda wani matakin tsaro da hukumomin yankin agadas suka fara ɗauka na binciken ababen hawa da kuma shiga gidaje idan ta kama a yi hakan domin tabbatar da tsaro shine ya kai ga ana kairuwa rana a jihar ta agadas Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. biyo bayan taron gaugawa na makon jiya wanda ya shafi ɗaukar matakan tsaro a agadas kwamitin neman zaman lafiya na yankin agadas ya ɗau matakan gaugawa na ba sani ba sabo domin kyautata sha'anin tsaro da ya zame ma wannan yankin alaƙaƙai sabbin matakan sun haɗa da bincike na kwakwaf akan duk wata mota da ke yawo ba tare da lamba ba tare da kai da kawo ba sassautawa na jami'an tsaro a kowane lungu na garin agadas ba dare ba rana haka zalika da dakatar da duk wata mota mai yawo da bakaken madubai a yankin agades waɗannan matakan na ci gaba da farantawa al'ummar agades rai abinda ya sa jama'ar garin na agades karawa da ba da nasu shawarwari wurin da ababu tsaro kenan babu kwanciyar hankali Abinciki cike motoci wanda ba su da takardu abin cike duk wanda ya zo ya shigo agades yana nan cikin agades muna so a sani iko ta tashi ta dauki mataki san kowane ne shigo agades kowane wane ne fita a gadan ana barin motoci suna fitowa daga libi suna fito daga algeria suna fito ta munene su zo bakin bariyar mota sabka ba a bude shi ba aka bincike shi aka san munene yake kawai da a sabke fasaje a bude mota a san munene a cikin mota muna babu sai a bar mota ta wuto kenan dole za mu ji kullun tashi hankali cikin gari kenan mu abinda muke so a yi doka bisa bariyar bariyar duk mota in ta zo daga bangare a sabke kayanta bincike ta bincike ba sai an ji motsin wani abu ba dan Allah dan annabi muna kira ga gwamnati kamar ya doki doka shi ke doka shi ke da nama kuma bincike a yi shi bisa ka'ida a ba wa talakawa su wadda suka dace ko ina na da yanci shiga gwamnati ya kamata an an yi doka a kama ta kan gaskiya a bi ta ta zamana yau da gobe ka yi ta kawai doka ya rana daya mutanen hukuma suke sa doka kuma suke taka su ji an hana mota mai bakin madibi tana yawo sai ganta wani yana cikin ta yana yawo hankalin shi kwanci ba ta shi ko kaɗan saboda ya san ba a komi a nasu bangaren kungiyoyin farar hula na cewa daukar waɗannan matakan na zuwa ne tamkar ihu bayan hari kamar yanda malam salamin ba gamayyar kungiyoyin farar hula na jihar agades ya yi bayani tare da ba hukumomin shawarar neman gudunmuwar al'umma domin tabbatar da tsaro a wannan yankin na agades mugu in aka gan shi an san shi mota wadda ba ta kasa ba an ganta ba ta lamba an santa sai an firgita ne ake bincike don mi ba sa sikirite dindindin ya zamna a yi na marmarin a yi wannan wuraren bincike na agadis ba cikin dakuna ma ba in ana so a fara daga aljufan mutane abin karin bayani anan shine cewa daga cikin matakan tsaro da hukumomin suka dauka hadda yoyuwar sallama ma kowane gida da ake da shakkun akwai wani abu a cikinsa da ke iya kawo cikas a sha'anin tsaro haruna mamman bako sashen hausa na murya amurka daga arewacin jamhuriyar nijar To agogo anan nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti sha tara ga shirinmu na gaba. masu haro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. Idan ba manta ba makon da ya gabata muna gabatar muku da irin tasirin da baki musamman musulmi ke yi a fagen siyasa Amurka. Inda muka kawo muku tarihin Sa'ad Almasumari ba Amurke dan asalin kasar Yamal wanda ya tsaya takara a majalisar karamar hukumar birnin hamtramak ya kuma yi nasara. Ya kuma tsaya ne a daidai inda yake mana bayani kan gayyatar da dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya aika mai. za mu ɗora inda za mu ji ko ya amsa wannan goron gayyata to almasmari dai ya ce aiki ya sha mai kai har ta kai ga ya manta da gayyata ta trump amma kuma ya ce idan har suka haɗu ba zai yi magana akan addininsa ba I am proud that I'm Muslim. Hakika ina alfahari da addini na a matsayina na musulmi, amma kuma ba zan kawo batun addini a cikin aikina ba. A gaban majalisar wannan birni, da farko ni ba Amerika ne, kafin a ce ni musulmi ne. A maimakon hakan almasmari ya ce zai tambayi Trump kan yadda zai taimaki birnin Hamtramck wanda yake fama da matsalar karancin kuɗi da kuma kasancewa ɗaya daga cikin garuruwan da ke da matsalar talauci a jihar Michigan. Wannan na ɗaya daga cikin matsalolin da za mu tunkara. tsohon mataimakin shugaban kasa kuma tsohon jakadan amurka walter mondale ya yi tsawon rayuwar da ya ga sauyi daban-daban a mayafarsa da ke jihar minnesota a lokacin ina matashi a fagen siyasa za ga jamusawa ne da 'yan yankin scandinavia da sauran 'yan nahiyar turai suke takara amma yanzu idan ka shiga cikin gari za a ga sauyi sosai ta fannin al'ummomin da ke zaune a wannan wuri. A yau akwai akalla 'yan asalin ƙasar Somalia Amurkawa kusan 25,000 a Minnesota, mafi yawansu 'yan gudun hijira ne, waɗanda ke zaune a ciki da wajen birnin Minneapolis, inda suka kafa wata unguwa da ake kira Mogadishu. Sai dai yayin da ake samun sauyi a fannin al'ummomin da ke zaune, mundel ya ce a fannin siyasar matakin jiha ba a samun irin wannan sauyi. Baƙin suna ƙoƙari ne su saba da irin al'adunmu da dokokinmu sannan su samu natsuwa. Mafi yawancin waɗannan baƙin da kake gani tsarin demokaradiyya sabon abu ne a wurinsu ba su da tabbacin yadda yake gudana ko kuma sahihancin tsarin. To sai dai wata mata 'yar Minneapolis tana kokari ta ganar da al'ummar somaliyawa yanayin tsarin demokuraɗiyya da takarar kujerar majalisa da take yi a a matsayina na wacce ta zaɓi sanya ɗan kwali da ke nuna matsayina na musulma ina so ne mutane su gane ni wace ce da kuma matsayina a al'umma sannan su san cewa babu wata barazana tattare da ni. ‘Yan shekaru 32 ilhan umar wacce aka haifa a somalia ta girma ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke kenya tana da karfin hali kuma ba ta nuna nadamarta ta kasancewa musulma nuna nadamata ta kasancewa musulmi ko da ni bakar fata ce ko kuma 'yar dan gudun hijira ce baya cikin tsari na sai dai farfesa lawrence jacobs na jami'ar minnesota ya ce ilhan tana da abubuwa da dama da za su sa ta kasa samun kujerar majalisar wakilai da take nema From afar, Ilan Omar had everything going against her. Idan ka kalli ta tun daga nesa, za ga cewa Ilan Omar tana da nakasa sosai a wannan takara da take yi. Ita musulma ce a jihar da ta kasance ta Kiristoci. Bakar fata ce a jihar da ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da fararen fata suka fi yawa a Amurka. Sannan mace ce a wurin da mata ba su da wakilcin da ya dace. Baya ga haka, baƙuwa ce a jihar da ba ta da yawan baƙi. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli da na lissafa maka ka iya zama ƙalubale a gare ta. to sai dai ga ilhan umar waɗannan kalubale ne suka ƙara mata ƙwarin gwiwar yin kira ga magoya bayanta hakan kuma ya yi tasiri da ilhan umar ta sanar da ƙudurinta na tsayawa takara wata gunduma wacce ta kasance ta masu saucin ra'ayi wacce tsohon ɗan majalisa phyllis kwan yake rike da ita hakan yasa 'yan takara uku kenan suke neman wakiltar wannan gunduma tsakanin kon da ilhan da kuma wani ba'amurke dan asalin somaliya wato muhammad nur duk a ƙarƙashin jam'iyyar democrat a tsakanin al'ummar somaliyawa da ke minnesota zaɓi tsakanin ilhanin wacce mace ce da nur ya zama wani batu mai zaman kansa kasancewar wannan lamari ya kunno kai ne a tsakanin al'ummar da ke kallon shugabanci a matsayin abu ne na maza hakan ya haifar da kalubale sosai hakan ya sa ilhan ta mai da hankali kan al'ummomin da ke wajen al'ummar somaliya inda ta rika zawarcin dimbin ɗaliban kwaleji da ke zaune a gundumar kamar su patrick english aligned in a lot of ways and care about the same things. Muna da alaka da juna kan batutuwa da dama. Ba wai kawai ya jefa mata ƙuri'a ba ne. English har ya shiga gangamin yakin neman zaben Ilhan a lokacin zaben fadda gwani da aka yi inda ya yi ta yaɗa manufofinta kuma irin tarihinta da inda ta fito ya kasance abin jan hankali ga masu kada ƙuri'an neman canji. Idan kana da irin wannan tarihin wanda ba gurɓatacce ba ne, lalle hakan zai taimaka maka. kuma burin ilhan ya cika domin ita ce ta lashe zaben fidda gwanin amma kuma da aka kasafta ƙuri'un sai aka gano cewa ilhan ba ta samu goyon bayan al'ummarta ta somaliyawa ba muhammad nur ne ya lashe mafi yawan ƙuri'un sai dai ta samu yawan ƙuri'un da ta kada abokin karawarta ne da ƙuri'un da ta samu daga ɗanbin ɗalibai ta hanyar taimakon irin su english yes we <laughs> Yanzu zan mai da hankali ne wajen samun mutane irin su Ilhan domin su yi wakilci. Har yanzu akwai zaɓe da Ilhan ya kamata ta lashe. Zaɓen da za a yi ranar takwas ga watan Nuwamba. Kuma akwai yi wata samu nasara domin babu ɗan takara daga jam'iyyar Republican. Bayan ragun tsumin zaɓe, idan har Ilhan ta saka kafarta cikin zauren majalisar dokokin jihar Minnesota a zangon 'yan majalisu na gaba, za ta kafa tarihi a Amurka na zama musulma kuwa mace ta farko ba amurkiya wacce ta samu damar lashe zaben kujerar majalisar dokoki a duk faɗin amurka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko a yau ta ce nuna ba sani ba sabo shine kawai zai iya kawo mana karshen cin hanci da rashawa a Najeriya daga shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar Katsina, kamar Sanin Shaga, kofar kawar Katsina. Sai kuma sako na gaba da ya zo daga hannun Alhaji Nasiru Umar Gwallaga, shugaban matasan APC na jihar Bauchi. Ya ce muryar Amurka ku bani dama na yi Allah wadai da watsi da bukatun da shugaba Buhari ya gabatar wa 'yan majalisar dattawa da ma neman hana ɗaukan 'ya'yan talakawan Najeriya aiki ta shirin nan na shugaba Buhari na 'yan Power. Muna Allah wadai da irin wannan mataki da sanatocinmu na APC musamman ma waɗanda suka fito daga jihar Bauchi suke ɗauka. Sai wannan sakon shi kuma ce dakarun ƙasar Iraki ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen ƙwato garin Mosul daga hannun mayakan ƙungiyar IS da ke riƙe da garin da fatan za ku daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a. a duk inda suke daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. sai wannan sako daga mutawakkil gambo doko ɗalibi a kwalejin gumel ya ce salam boa hausa hakika muna goyon bayan dakatar da wasu alkalai bakwai da hukumar da ke sanya idanu a al'amuran shari'ar najeriya wato njc ta yi sai kuma labarai a takaice wata gagarumar zanga-zanga a jakartar Indonesia domin nuna kyama kan gwamnan yankin da aka yi a daren jima'a agogon yankin ya rikida ya zama tarzoma inda masu zanga-zanga suka kona motocin 'yan sanda su kuma 'yan sanda suka mai da martani wajen amfani da barkonon tsohuwa da kuma mesar ruwa. fiye da mutane dubu hamsin ne suka yi mace a birnin na jakarta domin nuna adawa kan gwamnan lokacin da ake masa zargin ya muzanta addinin islama a sukar da yi wa masu adawa da shi waɗanda suka yi amfani da ayon alkur'ani a kamfe da suke yi game da shi gwamna basuki ta jahaja purnama wadda aka fi sani da inkiyar a hawk tuni ya nemi afuwa saboda kalaman nasa duk da haka wasu suna kiran da a kama shi ƙarƙashin dokokin ƙasar masu tsanani kan sabo. yar takarar shugabancin amurka hillary clinton da donald trump duk sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓe jiya alhamis da dare a jihar carolina ta arewa jihar da kusan tilas duk mai tsammanin zama shugaban amurka tsakaninsu ya samu nasara a zaɓen da za a yi talata idan allah kai mu tsohon abokin takarar ta a zaben share fage sanata bani sanders shi ne gabatar da ita a gangamin da ta yi a birnin raleigh yayin da shi kuma donald trump shi ma ya gangami a wani bangaren birnin inda ya magana da magoya baya soja masu haro da haka muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya amma a wannan lokaci fa amma idan Allah mu an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu madadin sahaba Imam Aliyu da ya ta na gabatarwa da kuma Julie Latest Gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu Vasco Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafi tare da Usman da Maryam Bugaji